masu kallon akwai ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na dandalin samari shirin da muke tattauna abubuwan da suka shafi rayuwar matasa domin ba su shawarwari da kuma magabatansu wato iyayensu domin ciyar da rayuwarsu gaba yau ma kamar kullum a cikin shirin muna tare da baki guda biyu kuma manya-manyan malamai matasa wato uh, ustaz yusuf abdulrahman ya'u babban limamin masallacin ko babban limamin hadeja da kuma afon a gabarce ni da kuma wato malam ahmad mika'il matashi mai da'awa a wannan kasa ta sudan yau maskalamu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi matasa da kuma san manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya za a yi matashi ya zamto mai san manzon allah sallallahu alaihi wasallam menene kuma hukuncin yi haka din wannan da ma wasu batutuwan shine abin da za ku ji daga bakin waɗannan manyan baki namu guda biyu manyan malamai a kuma dai lokacin manyan matasa eh, algafata malam eh, malam yusuf abdulrahman idan na fara da hannuna na dama menene ma'ana takaitacciya da mu iya ba wa eh, san manzo ko san ma'aiki a cewa ne mai san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wasalamu ala ashirafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an ta tabi'in wal ulama'i al-amilin wal a'immatil arba'atil wa muqallidihim ila yawmiddin amma ba da yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha mai albarka a cikin irin wannan fili mai daraja muna ƙara muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hakika wannan matashiya ta yau gaba ce mai faɗi mai kuma tsayi wanda take da matukar mahimmanci a rayuwar bani adam musamman mu wannan al'umma da muke da daraja muke da matsayi allahu subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ni'imomi masu yawa duba da wannan gaba ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan abu ne da da za a shekara ko shekaru ana yin wannan gaba ba za a kare a kanta ba saboda matsayin gaba ɗin ta yi kyau ga matasa su san meye isa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi da daraja da ɗaukaka a wajen allahu subhanahu wa ta'ala allah da kansa shi ya ba mu yadda za a so manzan allah ɗin me ake iya ganewa wannan san manzan Allah ne a cikin suratu ali imran Allah da kansa ya ce ya muhammad ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah umarnin Allah ne yake gaya annabinsa yana bashi umarni ka gaya musu ya muhammad mutanen makka da ma duk duniya gaba daya idan har suna son Allah to Allah ba zai so su ba har sai sun soka ya annabin Allah me ya san Allah shine ittiba'u sunna shine bin sunnar manzon Allah alqadi iyad Allah ji kanshi wanda ya rubuta littafin ashfa ya kawo me yake iya nuna wannan san manzon Allah ne abin da ya kawo na farko shine ittiba'u sunna shine ka bi sunnar manzon Allah me ake cewa da sunna malamai ta'arifai na malaman mustalahul hadis da malaman usul na fiqhu sun bambanta ta'arifinsu a wajen me ake nufi da sunna eh, amma a dunkule an ce sunna shine aikata abin da annabi ya aikata ko abin da annabi salasalan ya faɗa ko abin da aka yi a gabansa ya tabbatar wannan yana iya cewa sunna ne idan matashi ko al'umma suka bi wannan hanya ta san manzan Allah da bin abin da yi shi kuma bin abin da yana samuwa ne ta tabbatin hanyar sahabbai ba zai ba a ce ma wannan bin manzan Allah ne ka bi'a sai ka tabbatar da hanyar ya inganta ko bai inganta ba don wanda aka samu hanyoyin tabbatar da magana ga manzan Allah aka samu akwai hadisi sahi akwai hasan akwai da'if wato dai wanda inganta da ma wanda bai inganta da wanda bai inganta ba to idan muka dauki ita wannan gaba ta shi san manzon Allah din shine bin sa a don kule cewa in kana son mutum sai ka bi shi har wani mawakin larabawa na cewa wai ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u wato mutumin da yake saba ma Allah kuma yana da'awar <clears throat> yana san sa da ana son sa da gaske da ya bi umarninsa da kuma abubuwan da ya umarta da su ah, duk mutum da yake so yana bin abin da yake so malam ahmad ah, mika'il akwai wani karin haske akan wannan magana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa ala rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ina yi muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan ina mika godiyata ga wannan gidan tv na afirka tv 3 domin wannan gayyata da suka yi mana wajen gabatar da wannan shiri mai matukar mahimmanci wanda shine kamar yadda malam ya fara bayani wato yanayin yadda za a bi wajen dasa soyayyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan matasa ko kuma al'umma baki da wai matasa saboda su ginshikin al'umma ne sai muka takaita su muka wale su na gaskiya ne hmm. mala ya bayanin cewa idan saman za Allah sallam shine binsa ya kuma kawo maganganu da yawa da suke tabbatar da haka da kuma ayoyin alkur'ani akwai karin bayani da zaka mana nan bangaren ko mu shiga matakin mu na biyu <clears throat> akwai dan karin bayani da zan yi wanda yake takaitacce kamar yadda malami ya bayani san manzon Allah wato lokacin da ka furta kalmar shahada ka ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah wannan kalmar kadai kafin ma a je ko ina wadda da ita ce ake shiga addinin musulunci ita ce dan mabudi ko miftah ko ki da za a shiga addinin musulunci da ita to ita kanta wannan kalma tana nuna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar ka yadda da shi ka yi imani da shi ne har ya sa Allah cikin ikonsa ya datar da kai ka furta wannan kalma sannan yana daga cikin shahadatu anna muhammadin rasulullah shine kamar yadda malam ya fada ta'atuhu fima amar wato bin sa akan abin da ya umarni da kuma wannan na yi a yi na bari a bari hmm. akwai abubuwa da zamu dauka misali matasa da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi bin abbas irin su ma'ad bin jabal matasan da suka rayu a kusa da shi ko da yaushe aka shiga filin yaƙi za ka ga damuwarsu shine za su kare shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam wani salim bin abi talib domin akwai lokacin da a yaƙi na Uhud idan ban manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fado akan doki suka zo suka lullube shi wani a cikin su ana su kansa wani a cikin su ana tsikarin sa domin dai kare shi akwai wani su din kuma ai na'am kaga wani so ne na aikace aiwa so ne na aiki aiwa na kaga kenan banda bi kuma sannan akwai bi akwai kuma so na wato kaji cewa a shirye kake ka bashi kariya kenan malam hmm. wato duba da matasa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu shi yake da matukar muhimmanci matasa su fara hangen matasa na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duba da suna waɗanda ka faɗa abdullahi dan abbas abdullahi dan umar ma'az bin jabal waɗannan sahabbai har Ali bin Abi Talib tun da matashi ne kuma jarumi ne na gaske wanda ya bada abubuwa mamaki a guraren filin yaƙi musamman a yaƙin Badar idan muka duba duba da yadda suka nuna san Annabi sallallahu alaihi wasallam allumbi lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina har ya zo madina sahabbai kare shi suke har ta gidansa kare shi ake har sai da Allah ya bada umarni a daina yi manzan Allah haka shi da kansa Allah ya ce wallahu ya asu muka minan nasa. wato tsarin gadi da ake tsarin gadi da ake mutane da wa duk annabi an masa wannan a guraren filin yaƙi dan an masa a filin gun yaƙin duka an masa har sai da Allah ya bada umarni a daina shi Allah da kansa shi zai kare manzan Allah wannan ta sa idan muka duba matasa in ka duba hadisai da aka fi samu waɗanda suka fi yawan ruwa za ga matasa su suka fi yawa a ciki haka ɗauki a cikin mutum shida ɗin nana aisha tana ciki matashiya ce har annabi su tana shekara goma sha takwas karshen matashiya kaga karshen mata kuma tana ɗaya daga cikin abin da malaman hadisi suke ce mata rabin hadisin manzala duka ta haddace shi mm. idan ka ɗauki abdullahi dan umar matashi ne karami lokacin da aka yi hijira ma bai kai ya iya tafiya a karba dan da aka je wata yaki aka samo ganima babansa sayyidina umar ya hana shi ganima cikakkiya ya ce aka tambaye saboda mi yace saboda bai kai ya yi hijira a kafa ba sai dai hau abin hawa amma idan kana neman kariya sunna ta mazala an ka zo kan abdullahi dan umar ka ka duba abdullahi dan abbas yaro ne karami malaman tarihi suke cewa da haihuwarsa ta yi jinkiri da ba zai ga manzan allah ba amma idan ka duba waɗannan matasa guda biyu don kariya da san manzan allah sai da suka ga har kwakwaf yadda annabi yake kwance a gidan shi da yadda annabi yake bayan gida duk sai da suka gani ba don komi ba saboda san manzala da kare sunna ta manzan allah idan muka ɗauki wannan dasawar da za mu yi a cikin matasa wato manzo Allah sunansa muka sani a baki in an ce Muhammad za mu ce sallallahu alaihi wasallam wannan shi abu al'umma suka ɗauka cewa wannan shine san manzo Allah wannan ba shine san Allah ba ba kuma wannan shine dasawar da za mu iya cewa san manzon Allah ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam kimarsa cikin al'umma ta ɗara kowa da kowa aya ta alkur'ani ta tabbatar babu wani annabi da Allah zai turo shi ba ce sai sun yi alkawari da Allah idan ka ga manzon Allah za ka taimake shi zai ce ya yadda sai dai ɗauki wannan alkawari ɗin duba da annabi sallallahu ya zo cikin ummiye na al'umma al'umma ce da ba su da karatu ba su da rubutu aka turo da manzan Allah shi kansa manzan Allah wanda suka kewaye shi suka bahi kauna duka matasa ne sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman zubairu bin awan wannan mubashiri na bil janna duka su matasa ne kuma da su addini ya tashi yakin badar da aka tafi mafiya yawan yakin badar waɗanda suka je duka matasa ne to kari akan wannan maganar mala mm. ah, hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi mm. min nafsihi wa waladihi mm. wa wan nas ajma'in um, yaya matashi zai zamto gabar wannan kadai yaya batun zai zamto ya fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi haka da sayyidina Umar kafin wannan hadisi sayyidina Umar annabi ya tambaye shi wa kafi so ya ce na fi son allahu subhanahu wa ta'ala sannan da karan kai na sannan sai <laughs> annabi sallallahu alaihi ce na imani bai cika ba sai da na umar ya ce tukunna ya ce na fi son allah sannan sai kai sannan sai sai ce al'an sai yanzu to idan ka ɗauki wannan ruwaya kai mukarana ɗinta cewa san manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba sai ka so shi fiye da kanka fiye da iyayenka fiye da mutanen duniya gaba daya aikace zan iya faɗa yanzu a baki mutum zai mm. cewa na fi son manzo Allah sallallahu alaihi sama da kaina ai mafiya yawan al'umma har yau haka muke tafi san manzo Allah a baki muke amma aikace babu shi to ya za mu yi to mu haɗa wannan faɗar da kuma aikace misali yanzu an samu wasu mutane tunda so ka faɗa bi ne mm. ina cewa ni na yanzu ni zan iya cewa na fi kowa san manzo Allah sallallahu me za a duba a gane cewa da gaske nake ko ba da gaske nake aiki shi yake tabbatar da wannan to ɗaya daga cikin kafirai an kama wani sahabi aka zo aka ɗaure shi a filin maka kowa ya zo yana dukansa ana yanka naman jikin shi ana ci yana da ran shi hmm. bi bin adi wannan kafiri ya zo ya ce yanzu aka so a ce kana gida a kwance manzan Allah shi ake wa wannan ya ce wallahi baya son kaya ta taɓa manzan Allah sallallahu yana da rai a ce bai taimaka masa ba kafiri da kansa ya ce wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada kama ra'aitu ashabu muhammadan yuhibbu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace da tunda yake duniya bai taba ga wani mutum da jama'arsa suke masa so ba kamar yadda sahabban manzan Allah suke son manzan kaga wannan ya nuna aikace son aikace ya ake yi da wacce magana to gaba ta biyu wannan ya fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kansa malam Ahmad ya mutum zai zama ya fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da abin da ya haifa 'ya'yansa kenan ya zama gani zai iya cewa ni na fi sama manzo wasu sama da waɗannan ƴaƴan nawa amma ya zamu mu gane aikace haka ɗin haka yake wato <clears throat> har yanzu mu zoyin namu muna kewaya ne akan abu wanda yake malamin na ya riga ya gabatar mm-hmm. wato ah, yanzu ai so muke magani a aikace eh, yanzu ne ce ni yanzu ina sama manzo wasu sallallahu sama da san da nake wa ƴaƴana to ya zamu mu duba rayuwarsa mu ga haka ɗin ne da gaske eh shi ne nake ne. ko wani abu da zai faru abin da zan faɗa yana da alaka da abin da malamin ya faɗa kamar yadda malami ya magana cewa shi wannan so din kasancewar ka faɗa a bakinka to a gani a aikace misali bari baka ni misali da kaina misali mutum ne yana da 'ya'yansa guda uku waɗannan 'ya'ya guda uku sai zamto misali akwai wasu abubuwa da ke gani ya tabbata ah, noni ne na manzo Allah sallallahu su kuma ba sa aikata su ko kuma wasu abubuwa ne da manzo Allah sallallahu alaihi umarni a aikata su ba sa aikata su kuma shi yana tare da su ya yadda da su akan abin da suke tafiya daidai kuma a bakin sai na cewa shi yana son manzo Allah sallallahu alaihi sama da san likita wannan ya tabbata kenan abin da nake so in kai kenan to alhamdulillah wato a matsayinka na kai uba mai tarbiyar 'ya'yanka dama ya kamata ya tun da farko su wa'annan 'ya'ya naka ka tarbiyantar da su akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din a aikace kamar yadda har yanzu da malam ya riga yi bayani mm. bayan sun riga sun sani ka tarbiyantar da su akan haka to a wannan lokacin ne in suka kawo wani abu da yake ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka tashi kai fada ko ka tashi ka nuna bacin ranka za su fahimce ka za su fahimci cewa ya eh, lalle sun yi wani abin da yake ba daidai ba amma matukar baka tarbiyantar da su akan wane ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ba tunda a yau da muke rayuwa cikin matasa da dama ko waɗanda ma ba matasa ba kasancewar shirin muna yin shi ne akan yana da takin matasa shi sa kalmar matasa ta fi saurin zuwa mm. a cikin al'ummar musulmi baki da misali kakan samu wanda yake inda za ka tambaye shi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga suna na ɗaya na biyu na uku kadai ma ka ce ya isa yana daga cikin so ɗinki ne ya isa ka ina zuwa mm. sai ya zama bai sani ba mm, to balle ina zuwa balle kuma a kai ga abin da ya shafi ya san irin akhlaq din manzon Allah ya san irin abubuwa da kamata ya kiyaye in ka wuce ta ba za ta ga amsa ta ba yana daga cikin su san sunayen sa waɗannan guda uku din yana daga ciki yan kwallo da muke haddace sunayen su muna san su ko mawaka hmm. ai san ne yake kaiwa ke haddace sunayen su ina aka haife su ina aka haife su yanzu misali wani abin nan team na yan kwallo to bari mu daga waya malam Ahmad assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin mun rasa wannan waya da fatan za a sake neman mu ma'ana kana magana akan alakar rike sunan hatta sanin suna yana da alaka da so mm. yana da alaka da so misali kamar yadda na fara mm. kafin mu dan dakata sanin sunayen yan kwallo da masu shirin fina-finai da shauransu yakan sa mutum ya nemi yanayin sunansu dan waye shi a wanda ya shi da shauransu mm, akwai matasan da sun san dan wasa kaza ga abincin da ya fi so ga kuma abin da wani da ya fi so ya rayu ga kuma inda aka haife shi tarihin haihuwa sai dai rayuwarsa ma za a ce ba ai sa kaza ne yayi kaza yayi makaranta agu kaza duk wannan za ga mutum ya san su kuma ba wai na mutum ɗaya ba na mutane da yawa na mutane da yawa hmm, wato wani na daga cikin alamun yana san su yana san su kenan kuma da za ka tambaye shi misali a hannu daya. a dangane da mutanen kirki misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa ba lalle ne na da wannan ko al arba'a ko kuma shauran da mutanen kirki ba lalle ya zama yana da dan sani ko na maluma kansu ba wannan akwai hadari ne hatta game da malamai ba wai misali idan muka bar manzo Allah shi wannan nashi dama ai san shi da zaka yi yafi na kowa hmm. hatta malamai din ai malamai sukan zo ne sai a ce yau za a yi maka tarikh din misali Imam Malik ko Imam Ahmad ko Imam Shafi'i ko wane ne ba don komai ba don saboda ku ɗaliban ilimi ku ga irin abin da waɗannan mutane suka gabatar wa addini ku ji kuna son su to kuma kaga mu da al'umma ce da aka umarce mu yi wa magabata mu kirki kuna son to haka manzon Allah din ya danganta daga yanayin iyaye ya kamata kai uba ka nuna musu ga yanayin yadda manzon Allah ya rayu irin ɗabi'un shi ga yanayin yadda yake sakin fuska ga yadda yake kaza ga yadda yake kaza ta yadda duk a cikin sun aka samu wani yayi abin da yake ba daidai ba da kayi mar bayani sai saurin fahimta cewa ya lalle ya saki hanya sai dawo kan hanya to alagabta malam matashiyar mu ta gaba ah, malam sheikh malam yusuf abdulrahman yau ita ce wato faɗin allah subhanahu ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mm. wannan aya aya ce da take nuna matukar yadda za a yi koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake faɗa cikin alkur'ani cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun amma Allah ya sanya sharadi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir in dai kana kaunar Allah kana son kiyama ka ji ka cikin nasara to ka yi koyi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi me koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan majal ne mai faɗin gaske amma tunda ana son iyaye su fara dasa wa 'ya'yansu san manzon Allah din akwai hadisi da ya zo amma da'ifi ne hadisin kamar yadda imamu albani ya ba a fashi bai inganta ba annabi sallallahu alaihi yake cewa addibu auladakum ala salasu khisali hubbu nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qira'atul qur'an wannan hadisi ya shahara illa an bi diddigin sa an ga akwai rauni ma'anarsa da Hausa annabi sallallahu alaihi ya ce iyaye yi wa ku ladabi ko tarbiyya kan abubuwa guda uku abu na farko ku sanya musu san manzan Allah abu na biyu ku ya musu san mutanen gidan manzan Allah abu na uku san karatun alkur'ani to idan ka ɗauki hadisi mutanen gidansa ɗin ahli bait ahli bait matansa ahli bait mm. gida ne daban-daban wanda kuma abu ne da yake da kyau cewa al'umma su san suwa ahli bait mhm. domin ana takaituwa da ahli bait da wasu jama'a hasa ne kawai mm, a gurguje to misali a gurguje annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da matansa duka suna cikin ahli bait ya'yansa duka suna cikin ahli bait ali aliyu ali abbas ali ja'far ali aqil wannan duka dangi ne na manzana duka suna cikin ahal sai kuma salman farsi da ya ce salman da ya ce minna idan ka duba wannan hadisi lafazin sa yana da kyawu annabi ya ce ku sanya wa ƴaƴan ku san manzan Allah to ya za iyaye su so wa ƴaƴan su san manzan Allah kisa annabi tun farko ya sanya sharaɗin aure tsakanin wanda zai aura da wanda za a aura din a samu addini idan ba a samu addini ba to san mazala Allah dasa shi zai wahala annabi ya ce idan mutum zai yi aure ya duba ma'abociyar addini sufin mata hudu ne akwai kyau akwai dangi akwai kudi akwai addini annabi ya ce ka ɗaura aure ma'abociyar addini a ɓangaren maza shi ma annabi ya ce wanda ya zo kuka yadda da addinin shi da ɗabi'arsa fa zan waje ku aurar mishi to wannan idan suka haɗu su za su nuna alama disa san manzon Allah a zukatan 'ya'yan da za su tashi amma idan aka ce mutum ya rayu bai san manzan Allah sunan sunansa yake ji kaga ba ta da ya koya dan sa san manzan Allah to kaga wannan malam magana ta kafa ta karshe din ya rayu kawai sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji eh, ya za a yi su shi din ita ce gabar da zamu tashi ita ce wato a kowane abu da muke so akwai dalilin da suka sa muke son sa muna son ruwa mai sanyi saboda ba mamaki idan mun sha shi muna jin daɗi muna jin nutsuwa yawwa muna shan zuma saboda yana da zaki yana da daɗi a baki yana da kaza Uh, wani abubuwa ne su za su jawo musulmi musamman matashi yanzu da yake sauraron mu da kuma iyayensa da suke so su ji wani abubuwa ne za su jawo su so uh, wannan bawa na Allah mai matukar uh, matsayi a wurin Allah subhanahu wataala wallahi abin da zan iya cewa shine yana da kyau iyaye abin da za su jawo yanzu wannan abu ne da matashi zai gansu a ce mara za mu gamsar da matashi ne yanzu mu ce mai kai yanzu zaka iya san wannan mutumin saboda kaza saboda kaza saboda kaza shine abin da nake son ce iyaye suna da wannan matukar wato suna da babban dauri ko kuma suna da matsayi suna da matsayi game da dasa hakanin a zukatan yara kafin ce kuma yana da misali mhm. ni din nan allah sa ina eh, abin nan kulawa da yara haka abin da ya shafi karatu muna karatu tare da yara ana nan ana wata ran kawai sai na ga ya kamata keɓe wa yaran nan lokaci dan ranga karanto musu haka wannan yar sira haka ko da kaɗan kaɗan ne satara biyu satara uku abu na farko da mai na fara sai na fara musu tun daga sunan manzan Allah mafi kankanta na cikinsu shi ma sai da ya haddace sai na sama musu kamar suna guda uku kadai zuwa hudu na ce to kowa ya je ya abin nan ya haddace ya zo min kuma ya ya wannan ya zo ya san muhammin na ji ya zo ya ji <laughs> na ji sannan kullum sai zuwa dan samu haka dan abu kaɗan kaɗan dai haka na ringa nuna musu ta yadda yanzu misali inda zan ce musu ma'anar la ilaha illallah a cikin ko na ɗaya daga cikinsu da na mar magana sai kaga ya kawo mana waɗannan maganganun da muka gabata kaga ka taho kusan karshen magana ta kamu ba mun zo lokacin da ya kamata mu je mu dan huta mu sha ruwa domin mu dawo mu ci gaba da tattaunawa akan wani batu namu mai matukar muhimmanci matasa da san ma'aiki manzon tsira sallallahu alaihi wasallama da fatan za ka kasance da mu mai wutar mu lokaci mu dau جماعة وزارة البدعة وإقامة السنة الشيخ صالح هاجنجر ينا فرنشين جاتر يوم مسلمي zuwa wurin taron lancin don gabatar da wannan ayyuka ayyukan sun haɗa da gina makarantar har islama da kuma tafizul qur'ani a garin kaduna gina makaranta a garin miya na jihar bauchi inda mutane ke karɓar musulunci ta jama'a gina masallacin juma'a a garin ibadan na jihar oyo gina makarantar ramare da kuma sakaritar ta musulunci a karamar hukumar binkure da ke jihar kano gina santa ta musulunci a garin ajibobo da ke gona haro a ƙasar ghana gina wata ma'aikata mai kula da tsarin ilimi waɗannan ayyuka gaba ɗaya ana sa ran za su lashe tsabar kuɗi naira biliyan biyu da kuma miliyan ɗari uku za a gabatar da wannan taro ranar sha tara ga watan janairu na shekara dubu biyu da goma sha hudu za a gabatar da taro a filin taro na Isa Sofia da ke birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya.